ومن توكل عليه كفى وكفى بالله وكيلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المؤمنون إن من كمال شريعتنا الغراء ومن محاسنها محاسنها وفضائلها على الخليقة الجمعاء أن شرعت لهم كل ما يجلب النفع وينميه ودرأت عنهم كل ما يأتي بالضرر ويغذيه فقد أمرت بكل طيب وزانته ونهت عن كل خبيث وشانته فأوجبت على المسلمين النصيحة وحرمت عليهم الغش والخبيحة لأن الغش يناقض الصدق والأمانة ويروج للمكر والخداع والخيانة ولهذا نهت عنه الشريعة نهيا أكيدا وحذرت منه تحذيرا شديدا فعدته من أفحش العيوب وجعلته من كبائر الذنوب يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأثنى الله تعالى على الذين يؤدون الأمانات ويجتنبون الخيانات فقال سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله وإمة المسلمين وعامتهم أو أئمة المسلمين وعامتهم أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني معشر المسلمين إن الغش من أعظم الحرام وهو إجرام في حق الأنام فهو سبيل يؤدي بصاحبه إلى النار ويريده موادل الهلاك والبوار عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت فالنار أولى به أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والغش يحرم صاحبه من إجابة الدعاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أخرجه مسلم وكذلك الغش يخرج صاحبه من هدي سيد المرسلين ومن سيرة أهل الاتباع من المؤمنين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا أخرجه مسلم والغش من الخديعة وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار أخرجه البيهقي في الشعب وصححه الألباني إخوة الإيمان إن أعظم الغش وأخطره وأكثره ضررا الغش في الدين وذلك بالتلاعب بدين الله وأحكام شريعته وتشويه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمييع سنته ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وكذا غش أئمة المسلمين وعامتهم ويكون بعدم إرشادهم لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم ألا وإن الغش يا عباد الله لا ينحصر في ميدان ولا يقتصر على زمان أو مكان فإنه يمارس في التجارة والصناعة ويدخل في الحرف والمهن والزراعة ويكون في الوظائف والمناصب وفي العلاقات والتواصل والتكاتب وفي الزواج والطلاق وفي المعاملات وفي كل شأن من شؤون الحياة لقد استمر أهل التمع والجشع أموال الناس بأساليب من المكر والخداع فكذبوا وزوروا وبدلوا وغيروا لا يكترثون بعاقبة فعالهم ولا يأبهون بسوء صنيعهم ولا يحسب ولا يحسبون حسابا لحلال ولا لحرام وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بماذا أخذ المال أمن حلال أم من حرام أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه معشر المؤمنين ومن سور الغش وهي كثيرة الخلط بين البضاعة الجيدة والبضاعة الرديئة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال بع على هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا رواه أحمد وحسنه الألباني ومنها تبديل علامات تسجيل البضائع أو يضع الجيد من البضاعة في الأعلى ويخبئ الرديء في أسفلها ليغري بها غيره أو يغير تاريخ فترة صلاحية المنتج المدونة عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يعني المطر يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا أخرجه مسلم ويجب على المسلم إذا باع بيعا وفيه عيب أن يبينه للمشتري كائنا من كان فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ومن صور الغش في الغش في الانتخابات بغية الوصول إلى المناصب عن طريق الكذب والاحتيال والتزوير اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا الصالحة في رضاك أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم واشكروه على نعمه كما أمركم يزيدكم من فضله كما وعدكم إن يفسنا السلامي irhun kun khutuba salon salangir seno mana zamba da hila da yaudara a wani haramtara a ga wajibi ga irma hambir irko subhanahu wa ta'ala irma magwai da ka irko nir da, irma makokar ga irko yarda ke ci zambar kan hambur irko irko no go borbatu barkan wakali irko ga irko no ga wasa zam irko a wasa koy kan ga borgo tuje irko subhanahu wa ta'ala agani kulka hambur irkoy irko ga danga se fattayando awan misaira yari no irko ga bora arzakandi nan kan bora samila irnya fosinai ago ir addina wo kubayyangora ir addina hannawo kanga tal silamatarai da wani hari hannai kan aka tara da wani da su banantai kai yanna an dunya bora kul morgura kan addina a shari'an da irse haikul kan infani go ara irma gwai ay kulkan girna fa iran dunya ba funarangano addina ni riyamarda adina addina gu funirga agangi irda cara irma car dorandi wala im dorandi hari fo candiga ka irga wadin se ay addina anir madda hari hanno fu kul ana dedandi mo ana talam irse anir gu fun hari zibo fo kul ga acabirse ka hari merano irma mora wadin se no aga wajibi al arsilama ga ima car kun hannai ima kun charse ima aadilay charse misaira yadi no irko subhanahu wa ta'ala a harramandi mai ga imi char zamba wali ma yaudar da di chara misaira zama zambao ago haikanga chabe chimisi misara amana si misara yaadinno aga chabe dabar zarayno boray goga gabandi da boray goga char zamba yaadinno da hila kam borego ga charse wadin no ir sharia an borai gangi gufun zambaga zambayan kanga lalagumo e kan kanga lalagumo ya no anir yan sando ir mahagwai da borfo zambayan zam wani go lebu merera wani go zunubu bambataira asir ko subhanahu wa ta'ala agani he aran borai ken chimandi wasu ir koy zamba wasu ir koy diya zamba aran masu koy gara amane zamba agatemu alhali ga aran ga bayaga wadin sai irko subhanahu wataala mai tamay kayanga amana kur kor ani a ate bore kayanga moru bor fo zambayan irko ni zamu irko subhanahu wataala ne bor hannai irko min daran dangira ngai kete bore kayanga amana kur. dini no amana isi zamba dangara wadin sai ifilaga funtamimu dariga radiyallahu an ani irko diya sallallahu alaihi wasallam ganin sai addina wa kun hannaino addina wa mantikal kun hannaino addina o mantikal kuna mai da mai sai no iga kuna hannate irkoy yani iga kuna hannate sai. se no igi kuna hannate irkoy tira sai. iga kuna hannate irkoy diyawo sai. da alsilamay jin funai sai da alsilamay kol marganta borgo kuna hannay isi borga adile isi iwan misaira. yadi no irnya fosina irma bay zambawo ago haram bambata irakir koy na haramandi ago taliban bata irakan borga te mai sai. dinna bora zamba nin tali bambatate bora se dinno zamba ago fonde ira kanga bodda bu konde nin nune de borbu yongo bon ago hay kanga bodda halcira wadin si matka abdurrahman bin samura radiyallahu an ani irko dia sallallahu alaihi wasallam ne se heni abdurrahman mabai irko subhanahu wa ta'ala awangu ngama borkan aga hamu haramnu agogan wa irko boro koy ga hamo da aljanna ya dinga nwari kulkan borko gudu du rada da zambara mabaikan kan nuna ga hagunda mana nisi furo aljanna ni ginda ya no zamba ago hayra kan ga ganji irko subhanahu wa taala amata ni wani gararai ni irko nwari, irko sita matka irko diya sallam bangandi ani irko subhanahu wa taala koy hannano asita kalda i hanno wadin banda hadisa banantara irkoy diya filla alborfo kissa naru mai kukan di irko fondara abongo kusa abongo bibiri yadinno aminga kambay sambo alhali wanera go girko A agene ya irko ino ya cine irko sai ya cine akaga saban da wiza a wani min waro ka gonwa haramno a hanya haro haramno a bankara haramno ina biri mo da haram irko diani boro ko cinin matano ta gijabi a sai a wani gara raira ya dinga boku kan nigo ga zamba da nice ceura Mu bai kan haramo ni goga ga wa irko sita sa wani addu'ai barkango ga wa nununo ga hagunda ga hamo ya cinno zamba ago kan ga borka irko diya sallallahu alaihi wasallam jama'ara wal binde boray ya. irko diya manai wani gamano irko diya zamba ga borka wanera ago boray kenyan dare ifondara matka abu hurairah radiyallahu an ane irko diya ne burkul kan kubu sambu ira al silamai ga borasi ir jama'ara ya no boku kan nir zambu ira al silamai mabai kan nisi ir jama'ara gadi ne zamba zambo mantikala mana bor santa idano bor asi zambati matka irko diya sallam a bangandi qais bin sa'd hadisara ka irko diya ne dabari zarai teya da zambo isi kal nunara mana kan ga dabari ta te wala ga zambo to ikonde ni nunara wadi sayyidin ya ne irma bai ago zamba bere ira kan berin da zambai kul wokan dorondo beerege bisa zamba ikul dorondo ngati borom boray zamba iwana addina misera mana nim kaga foru boray di wana addina wanim kaga foru nda sharia bomboni bonse addina citay nimi hahara wanim foru ndai to wani nigo gin bon zambano yadin no wala annabi sallallahu alaihi kan da'ima meran diga ka mundu ma kan bo agoni ma ka boray se mundu ma hannabo to wani wo ago zambaira wadin se matkir ko subhanahu wa ta'ala wasisala haika aran de ne sifara gutun tari mu aram makagani haifi lana halal no wiza mu manti halal no mu ne haifi lana haram no wiza mu manti hadi no ifo se borgo ga tari ir koy ga ifo se ni funde ba ifo se da zamba fo kan ni mu ta al umma se ir koy ni boray din kayen ga tari dumbu ir koy ga ngai di sakano hal abada ya cin no ago zamba ira bon mal silamay gin funai zamba ago zamba ira ni mi jangal silamay cebe fonda kanga hagunda kuna hannay do hare nimi dan haikan gi na fai wana dunya misaira di wana dina misaira ya di nori nya fo sinai dine zamba isa gayi bata mafollorra wal bindi isa gayi gine zabani filana ra hinno borgin ga zambate wal bata mafilani na rano borgin ga zambate a a go ago nangu bo barano aga furo bore gi ga zambate dai da ne ra fataucira bore gi hinga zambate ngai kamba goyera bore yanga goy e eh, zamba dangai ra. yadin no bor foyang iwana posta ikarra igonga niga zambada yadin no da alaka kan go borai da kira gamara no di nikka gar borai ga zambada wala haifon kan borai ga hantum tira ne ya garan wane wala haifon karin ga hantum wal alkawal wane ni midi borai ga zambada ngara ima firi ima kamat ka in hantum dabon yadin no higeira borai ga char zamba yadin no fayyan aido hare borai ga char zamba da mu'amalai kulmar ganta do hare zamba ga furara wadin sai an dunya bafunay koloraday zambage hingate wadin sai, bor nin kan cimandi kono nimin bo ha goy nim ga bor fo zamba nimin bo ha goy nim ga, ni bo zamba wadin sai no boreka alman baka sinai da biniye ani fitina ni nikkagar wati kulu gonda dabar zare iri iri da zamba iri iri kiga tengai ma adamai zai almanai ta gan tari bon an fo nigidi bora ga tari do ga bora almanon wa tari amma zamba wala ma hay barga ka matkan mantiya dinno ya dinno an fon nikka garbora almon kulkan amorgo ske jilla sabu goyo dumo kingo te eske halal no eske hayo kingo gate te zambasi aramo dai bora ba sin da goy mera ka go te bora ga mila kan kawai halal dai gate kan furbor kan bara din bangu duwawo kan cindi talifo kusi ara wani yau masibano ya dinno irko diya sallallahu alaihi wasallam sanno a cim kan ani zaban ga hauga ka borai kan adamai zabasi alman kan ga gado hal halal ranin gaduwa wal haram raman to dinga tu problem fa almono muka dai inga daga tu problem ya ga wane wa masibano alislamu fo kul minga bon hagoy da wane wane masinno fondo ne mazambadan ni kan magoyora wanni cecora wanni goyira wanni wane nango ka ininda amana gwamnati goyora to mu kokari ga hagoy ni musu zambadan ara ya dinorin ya fusinai ago zamba iri iri ira kai kenga jinai naira, jinai hanna da ilala ngai ni gidan charra ga borai trompe gi zamba ga neri se imma boran wari na ga naira, waro kan fumbu waro kan site amin gan di hanna dan charra din ka bene bene am ce bin se kan i hanna no ni gune ni taba ni di kai hanna no wiza ganda man tiya no to wane wo ago masibaira matkan fo irko diya sallallahu alaihi wasallam zabanora irko diya bisun wari ne ko foga adi ngwaro matkana boriyandi bena go bori aninga kamba dan kaladi ngwaro wi zamanti hannano irko idiani woni o kam ngwari lalano mayeti wani dinga ba manera yadin barkan ga dai ga dai yadin no i hannamo makawani nga mo manera yadin matka ga hagunda zambo kukan na zambate irse fa borasi ir jamara borasi margande ir yadin no ir nya fosine ago ira zambai kayen dume borai gete commerçant ngono gati dine jinayenneya ya kan iperime bora ga bai kan jina perime a gingu ko ga dato din falsifi amma barga kan mundu ma bonga ce baka a a cin di ba so amma perime to ndi wani bora kan go ga dai ni go ga damfara ni go ga zamba ni go ga fofagai wani wa kul harramno ya din no ni mahaya nim ko ga tontom misala ga bora kan ga wanera wadi manti hannano nim ko ga tonton ara hari wani yuno ni ga nera mukoyga daŋara haifo kan manti yu asulo ni mukoyga boray zamba bal niga hinga kata ga doron di hari to wo haram yanno matka irkoy diya sallallahu alaihi wasallam hanfo Agogo bisa bor fo kan gogo wanera aninga kam ba ke. kala ma matayandi waro cire wadin kan goganda ma hari Kula ne ifo no kulani ifono wanewo heynin warinira kwa ani a na bena harono duwa bena harono furara wadi seno lamban ga tugu annabi ne ifo ni mana ke tarai kwarai barkan ga dai madai wadin bo barku nir zamba borasi ir jamara ya dingani alsilama ba ir ni go jinai ne rano kan gonda lebu musi zamba dangara makai ma adilai borasi daga dai wadin bo ga dai kirko da ni bara. ga dai no ni gudu waka man ni bara. ba ni nera da bora ko ga bai kan manti hannano ni di a ga dai nan di aga di ni cimmo baran ci todo ya dinga mursa kan sai ni go zuru wala janga daimo kan sai ni gozurnige kan ara ne wadin sai matkir koy dia sallallahu alaihi wasallam anasi alsilama wo nya ko fosina ta wani ko fosina acal alsilama ngono nya ko fosina asi hago alsilama sai ringa nya ko fosina sai gine karra lebugo kada ma banganti talisinu jina ba lebugo ga nigi nga nere da lebo amma mu ci borase mu tugu borase da moto no nigo nere borase ga bai mota gonda lebu sa tugu da portable no ni ga ba wanda lebu sa tugu gina kukan no ma bora se hey ma bai fa gina wa bai ga fere wal gina wa gonda problem filana dinga dai wane bon ma dai aban su kai na bora suka ga hede ne ya nori nya fusine ago zamba ire ire ira zambai kan bora ga te vote ira bo fo kulga ba anga mu to post fo am dan am hiladan ama e eh, matani gene hari dan kan mantikimi to wani yankul igo hay ga haramra yadi norin ya fusine ago zamba iri iri ira kai yan isai al'umma ra kan goga al'umma dorandi ga nogati zamba kan bonai gidan zankai cewa ngai do hare meter lo kole examen do de composition ngai ra bora mu zamba dan am janga adilai ko ciya noto kan adu am janga nonda an zamba wala amandu noto ni ma no noto ka amana godu moti amana kokaro cinti tone mu halka son zambano no a asindi de mani a wane wo no ai ga bakara sino bakaro sino di amana ni ninda da gwamnati bai kan ni ko ga a sindan noti ya dinga wani bera bun bono iga tutubu zamba bero no kan boraga te boraga bera zamba boraga yan tutai im du diploma ki si hagunda wadi ne di al umma ne ga koy gina ga doranti walbinde barkan kai ga chauga tabi ga durkutu ga tabi ga hannaga mo fasiya ngande bora kan ga korro nim kagi no citi follo ni di adil tare mante nin zambadan ni wane goyora yani ga bone misem mono kan bore si kulandai ba basindai bore si sambo hari fam hari bambata foya amma mo zamba bambata no aga ingate sabo kan gini ka annabi eh, jamara matkir ko idane bu kukan na zambadan ga misaira bora si inga jamara yani ngari nya fusinai wane yawo irin makokar ga hagoida zam ka a bai ga lala a wani ke bandai ig meri gumo zama ngate bofo i zamba zamba ina no diplom ya mu wani tari wani kan sagunda akwai gate loktoro visa ka mun faham da goyo asinda diplom wa matka hagunda a ga al'umma lemunanji jama'a bu bagiwi zami fo se kan wa se manti kimbon na duwa yadin no da kan bu goino wal gwamnati goi fono kan bora se agunda inno adu diploma. ko ga da nan gora ni di go site matki gaba wani mu halka sun zambano labo kul marganta se yadin ga yirma bai ni masine ne ga bakarau dan e mana bere no yando hare wala point no yando hare wala ikan gihmanda zam wane wo kul ago haram bambataira ago haram bambataira matke irko subhanahu wa ta'ala gane irko garan yamar ara islamai aran ma amana no ikoye se amana kulki ni no makaida da matka ga hagunda ba gwamnati no ni no amana masina a gwamnati man kulba kul baba gwamnati bumbo da jama'a foyan no go abanda labono a gana falu umma kunna gana fada kai ga bori yana dinna zamba al'umma kunno ni zamba yaringa amana koye aran mino ise i wani yaran gogo citi bore ni caraga mu aran macitin da adil tarai zamir ko koyno kanga mahay kul karan gogo ci agoga dimo goy kul karan gogoy yarin ga talibai ki da daran kan bayra meter lokolai aran bai amana enno kurin harino aran masita baka sinai wal bakarau amaran tuta aran mane to wane wo irgi hini suru ya di irga bak irga bakari se wal irga di se wal irga modabu gufun haifwan gala wani asi halal yaɗin mono irma bay ir izay dir wanday imantikal amana no ka irko subhanahu wa ta'ala da si igir ha amana irmi ceba addina igir ha amana irmi cewandin da addina irma hagoy di wane e goy ka igogate yaɗin ga wane yammo dabor man kulanday halka so igingate sabu gabor borganje aljanna furyan maskir ko diya sallallahu alaihi wasallam ani banya kul sino kan irko iga no kuriyan hari ngano anaka ana gabu kuriyan haraydin kinano ni izay din wanday din hari no akaga sabanne nini zamba nimi nike ba addina fonda nima ni din da addina niman kai ga kulandai matka alman koi dina no almana ma kur aga hagoi dai ku ga nafa aga moran dai kan ga doranji to kanadi hane da borabu kal irko subhanahu wataala amal janna furin ya harraman di boraga dari ngani di wane wo masiba bambatano irko subhanahu wataala amirte boren ga amane kur iga hagoi da amane iga amane koi ga. اللهم إنا نسألك العافية في الأبدان والأمن في الأوطان والرحمة بالأهل والإخوان والفوز بالنعيم والرضوان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك التوفيق للقيام بحق الأمانة اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين